Ina ka kwana? An kwana a sahabu. Abin da aka kwana an kwana ne wa a sahabul kaulul asar. Me ike? فإن ارتباط أجزاء الإبادة كالواحدة علاقة سسا إبادة قدات بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض علاق إبادة وتتكد علاقة دجونة ta fi ƙarfi daga alaƙan ibada wacce take daban-daban. Yanzu kaga ruku'u, kaga da sujada ai da suna da alaƙa da juna. Fatiha, dagawa daga ruku'u, ruku'u. Kaga ai ba kama ce ruku'u azumi ba. Daban-daban suke, alaƙa suna da nisa. Tare da kasance duk farillai ne. نعم وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه دون ذنبين ينادى مصمد ليش فيشي وهي فرد منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر بيد علاقة توبة دقواني كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر كما يدت ينزل نبي قدابي بس علاقة جوا kaga shan giya ai daban yake daga neman mata والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر بدوئه tuba ba ta tabbata ba ta inganta daga zunubi tare da ci gaba da eh, anin al'akar min nau'i. Hmm? mutum ya tuba daga neman wata mace sai koma wata ai kaga ana nan dai ba tuba yi ba dole sai ya tuba daga zinan ne gaba ɗaya wa amma taubatu min zambin ma mubasharati akhar tuba a zunubi tare da aikata wani la ta'alluqa lahu bihi ba su da alaka wala huwa min nau'ihi fatasihu mutum zai iya tuba daga fata amma bai tuba daga shan giya ba a kaga tuba daga sata yayi kama إذا تاب من الربا min يتب من الخم shurb al الخمر مثلا kaga tubansa na riba yayi giya ana bin sa hmm? bayan ne baka lura ba kila wuri da ka karanta akwai nau'i nau'i wannan sun ce wannan sun ce wannan sun ce bayan an tara su kamar kalam kayyidu ne zo ina ware wato ga dalili ga dalili inda zunubi daban-daban ne walam yatub min shurbil khamri masalan fa inna tawbatahu min ar-riba sahiha wa amma idza taba min riba al-fadli ya tuba daga riba fadlu wa asarra ala riban nasi'a أو بالأخذ أو تاب من تناول الحشيشة يتوب دكشن تياوة وأصر على شرب الخمر كاكادي أنا لن أو بالأخذ فهذا لا تصح توبته وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على زنا بغيرها kaga tuba غير تائب منه وأوتاب من شرب العصير يا توبة دقا شنسيني الإنبي المسكر وهو مصر على غيره من الأشربة المسكرة فهذا في الحقيقة لم يتب من من الذنب وإنما عدل من نوع منه إلى نوع آخر وبخلاف عن من عدل من من من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس إما لأن وزرها أخف ya batta ko dai don zunubin ta mai sauki ne wa imma li galabati dawa'id tab'i ilayya wa qari sultani shahawatiha da kawar da karfin sha'awanta wa imma li anna asbaba hadiratu ladaihi abun sabon yana wadace auren sa atida la yahtaju ila istidaiha bi khilafi ma'siyatu sabanin sabon da yahtaju ila istidai asbabiha aikata dalilanta wa imma la yastahawidu ainihin ƙara'inuhu ƙara a ƙyar ƙurana ahu la yastahawidu eh, idan ko idin ƙurana ahu wa kulata ahu alaihi ba da abokansa na yin ba bai da iko a kansu ko kuma bai samu sabo da su ba. Eh, li'istihiwazi da eh, ƙorana ko kuma za a ce istihiwazin ba korewa ne ba, tabbatarwa ne don ainihin rinjayen abokansa wa kulata ahu alaihi sun fi ƙarfinsa a kai. Fala ya hu da ya tuba minha ba za su bashi ya tuba daga gare ta ba. Wala Walahu bainahum هضوة هضوة بها وجاه وجاه فلا فلا تتاو فلا تتاوئه نفسه لا تبي بشوا على إفساد جاهه بالتوبة كما قال يونس لأبي التاهية إيه؟ أبو نواس لأبي التاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي يا ذا الجيش وجن تأسس أساؤه yake ce masa, Atarani ya itahi, na tarikan tilkal malahi. Atarani mufsidan bin nuski ɗin ده القوم جاهي أتراني يا أتاهي أتاهي كنا تاركا تلك الملاهي ذنبر ونواسا أتراني مفسدا كنا قدم باتا بأكو مفسدا بما بالنسك بالنسك عند القوم جاهي سو دا كلام بدن بدي فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس إن يتوب دقا كسان كي وسرقة أو أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة sahat taubatuhu fi ma taba minhu wa lam yu'akhidhu bihi wa baqiya mu'akhidhan bima bima huwa musirrun alayhi wallahu a'lam ah kasur